العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 a wannan rana kuma ta litinin wanda yau tara ga watan goma sha ɗaya shi ne watan burgada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da ashirin da bakwai ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna cikin wannan littafi mai tarin albarka al'adabul mufarad na al'imamul bukari rahmatullahi ta'ala alai muna cikin babi na tsari da talatin da takwas babu wasu lakuluk iza ƙuhu darasin da ya gabata mun yi hadithi na ɗari biyu da casa'in daidai yau za mu tashi hadithi na ɗari biyu da casa'in da ɗaya ya ce kala haddasa na abin nu'man kala haddasa na abu awana an ziyad ibn ilaqa an usamatu bin sharik قال كنت عند النبي wa الله عليه وآله وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير من ها هنا وها هنا فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم فقالوا يا رسول الله أعلينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها فقال يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي هرج وهلك قالوا يا رسول الله تداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا ما هو يا رسول الله قال الهرم قالوا يا رسول الله ما خير ما أوطي الإنسان kala khuluqun hasan wannan hadisi kamar yanda muke gani Usama dan Sharik babban sahabi Allah ya kara masa yadda yace kuntu inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kasance wajen ma'aiki tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi waja'at al-arab kuma mutanen ƙauye sun zo nasun kasirun mutane ne masu yawan gaske min hahuna wa hahuna daga wannan ɓangaren da kuma wannan ɓangaren fasakatan nasu la ya na gairuhum mutane suka yi shiru babu wanda yake magana sai su fagano sai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah alaina harajun fi kazawa kaza shin muna da wani laifi ko kuma kunci a cikin kaza da kaza yace fi ashiya min umurin nasi la ba'sa biha sun yi tambaya a cikin waɗansu al'amura na mutane wanda babu kunci ko laifi tattare da su. Fagala sai ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce, “Ya ibadallah, yace ya bayin Allah wada Allahu al-haraj Allah ya karyar da kunci ya karyar da laifi illa mar'an sai dai ga mutumin da yake taraba mar'an zulman zama ya yanki wani haƙƙi na wani mutum ta fuskar zalunci fazaka allazi harija wa halak to wannan shine wanda ya laifi kuma ya halaka kalu ya rasulallah suka ce ya ma'aikin Allah a na ta dawa shin mun samu mu ci gaba da yin magani kala na'am ya ce e ya ibadallah ya ku bayan Allah ta dawo ku je ku yi magani fa inna Allah azza wa domin Allah mabuwayi madaukaki lam yada da'an bai saka wani wata cuta ba illa wada'a dahu shifa'a Ba shi Allah subhanahu wata'ala ya saka waraka ga wannan cuta ghaira da'in wahid amma da cuta ɗaya. kalu sai suka ce wa Mahu. wata cuta ce wannan ya rasulullah ya ma'aikin Allah qala haram ko alharin ya yace tsufa kalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma khairu insan menene mafi alkhairin abinda aka ba mutum qala khuluqun hasan sai yace kyakkyawar dabi'a wannan gaba ita ce mawdu'u shahid na abinda yasa imam bukhari ya kawo wannan hadisi a wannan babi to kamar yadda muka gani babban sahabi usama dan sharik Allah ya ƙara masa yadda shi ne ya zantar da mu wannan hadisi imamu ne. ya ambace shi a cikin almu'ujam nasu cewa wannan kissa ta faru ne a lokacin aikin haji a lokacin hajjin bankwana mun sani wannan hajji ita ce hajji filo wacce ma'aiki alaihi salatu salam ya yi a musulunci kuma an kira ta a matsayin hajjin bankwana saboda ma'aiki alaihi yana cewa na anni kun fala'alli la a da aliha ba. ku koyi aikin hajjin ku a waje na, domin ta yiwu ba zan sake haduwa da ku ba in ban da wannan hajjin to kunga ta zamo hajji ainihin ta ban kwana Mamu ne ya ambace shi dogon hadisi ne wanda shi ah, Usama dan Sharik yake cewa mutane suka zo suka dinga musafaha da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ni ma na je na kama hannun ma'aiki alaihi salam sai na ji ban ji wani almiski mai laushi da taushi kamar hannun ma'aiki alaihi salatu wasalam ba to yake cewa kuntu inda nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance a wajen ma'aiki tsira da amincin Allah to ƙara tabbata a gare shi ma'ana fi hijjatul wada a lokacin hajjin bankwana nikan faɗi cewa irin wannan gaba tana daga cikin gaɓoɓi na falala na ƙololuwa wanda sahabbai sun yi wa duk wani wanda ba su mafincin kau a nan duk matsayinka duk ibadarka baka isa ka ce kunti inda nabi sallallahu alaihi wasallam kana kaza wa kaza ba ina wajen ma'aiki alaihi salatu wasalam akai kaza da kaza to wannan tun daga kan sahabbai an riga an rufe su kada Allah ya ba wannan matsayin sahabbai sukan faɗi wannan domin gini akan ka fahimci abin da zai faɗa maka ba jita-jita ba ne ba wani ya ga wani ba ne shi ne shahidul kista. ya ce wa ja'atul arab a lokacin wato ainihin ƙauyawa sun zo mun sha faɗa cewa in aka ce al'arab ƙauyawa musamman wanda suke larabawa al'arabu ƙauyawa idan aka ce al'arabiyu ɗaya kenan ba ƙauye al'arabu larabawa al'arabiyu ba Larabe ɗan binne shi ma al'arabu larabawa ‘yan binne kenan idan aka ce al'arabu ƙauyawa ba wai larabawa ake magana ga ke ɗaya ba wannan kaga saɓanin fahimtar masu addinin ƙalaƙato wasu cewa ai kaga ƙur'ani ma ya ce al'arabu ka haka ce karantawa wai al'arabu a shaddu kufuran wani fatan ai larabawa ma sun fi tsananin kafirci da munafunci kaga ƙauyawa ake magana wanda ba san addini ba ba wai dukkanin larabawa ga baki ɗaya ba to saboda kai ke cewa larabawa sun zo wannan shekara wato lokacin da aka ji labarin ma'aiki alayhi salatu wasallam ya fito aikin haji to an samu fitar dango wacce ba a taba ganin irin ta ba da yawan su suna so su yi tozali da ma'aiki laifin salam sakon musulunci ya je masa sun musulunta amma ba su taba ganin annabin musulunci ba laifin salam saboda haka sun yi wannan tafiyayya domin su yi tozali da ma'aiki laifin salam ƙari akan wannan kuma su koyi aikin haji a wajensa ya zama sun cirato daga tushe wannan ta ma'aiki aiki laifin salam mafi yawan aikin da ya yi a kan raƙumi ya yi da ɗawafinsa sa alaihi da sa'ayin sa galibi musamman dai ɗawafi, manzo Allah akan raƙumi yayi domin mutane su dinga ainihin hango shi alaihi salam su ga irin ayyukan da yayi kuma domin a nuna halaccin yin ɗawafi akan abin hawa mukan faɗa cewa mu daga cikin ni'imar da Allah ya mana a musulunci wato sai kaga duk wani abu da Allah zai kawo na sauƙi ya samu tushe kun ga a shekaru wajen talatin baya har lokacin da muka je jami'a za ka ga irin marasa lafiya ko guragu ko dai masu laluran da ba za su iya ɗawafi ba ana ɗauke da su akan wani ɗan kaman ‘yan makara-makara ana zagaye ana zagayawa ana kasham kasham kasham haka zaga ana yi to amma yanzu an riga an ci gaba wannan ba za ta yi ba kun ga sai aka samu wasu 'yan motoci a kansu ake ɗawafi wanda yake ba kauyen addini sai ce to yanzu ɗawafi za a yi akan mota shi a gunsa ma ɗawafin bai ba. na san ɗan ƙana ƙato a gunsa in aka yi ɗawafi akan mota zai ga bai ba to kun ga mai kiyan da salam akan lagumi yayi menene mace tsakanin lagumi da mota duk abin hawa ne wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun so daga cikin ma la ta'lamun wanda Allah ya sama mana kaga yanzu sauƙi ne mutum wanda yake marasa lafiya a yi da wafi da shi akan abun hawa mai sauki ainihin ya zama a yi an kammala to almuhim dai wannan shekara ce wanda mutane suka zo da yawa da yawa shi da kansa Usama yace nasun kasir mutane ne masu yawa min hahuna wa hahuna daga wannan bangaren da wannan ma'ana ta bangarori da dama gabas da yamma kudu da arewa mutane suka dinga ainihin barkowa fasakatan nasu sai sahabbai suka yi shiru la ya takallamu na ba sa magana zai ghairuhum in ba waɗannan bakin wannan ƙauyawan ba ya inganta hadisi ina ga kori hadisi ibn abbas ko hadisin anas yake cewa an hana mu tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to sai ya zama yana burge mu mu ga wani ba ƙauye mai hankali ya zo ya tambayi ma'aiki alaihi salamu abubuwa masu amfani mu ma mu ƙaru to amma wasu malamai suka ce shi wannan an yi shi ne a takaitaccen lokaci mutane ba su na a musulunci ba sai su dunga tambayoyi wanda bai kamata yau ma'aiki alisalam ba kun sha ji lokacin da manzo ke cewa ayyuhan na ina Allah kataba wani hajja fa hujju ya ku mutane Allah ya wajabta maku aikin hajji ku je ku yi hajji. sai wani ya zumbur ya ce a fi kulli amin ya rasu rasulallah duk shekara za mu yi manzo Allah ya shiru bayan 'yan mintuna yake cewa walau qultu na'am lawajabat alaikum zaruni ma taraktukum in kuka ku kyale ni in kuka nayi shiru da na ce eh ta zama wajibi ma'ana inda manzon Allah ya ce na'am to in kana da kuɗi wajibi ne duk shekara sai ka je aikin haji haka kawai sai mutum ya zo tambayin manzo alaihi salaam ya ma'aikin Allah mahaifina ya rusu yanzu yana ina wani ma sai ya ma'aikin Allah raƙuma ta ta bace tana ina irin wannan tambayoyi wanda suke marasa kan gado to sai aka datse irin waɗannan tambayoyi to kuma su ƙauyawa kun ga ba su da burki ba su da linzami kowa kawai zai zo ainihin ya sako tambayar saba ruwansa to saboda haka sai suke ta suna sha'awar wani ba ƙauye ya zo mai hankali ya yi tambaya mai ma'ana a ba da amsa su masu ɗaru wanda daga baya kuma tambayi sun ci gaba da yin tambayoyi na addini ainihin suna garuwa to sai ki ta faƙalo sai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah a alaina a rajun fi kaza wa kaza shin muna da laifi ko kuma kunci a cikin kaza da kaza shi usama ibn sharif yace fi ashiya min umurin nas wannan kaza wa kaza sun yi tambaya ne a cikin wasu al'amura na wato wasu abubuwa na lamuran mutane <coughs> la ba biya wanda babu wani kunci ko laifi a ciki riwayin imam tabarani ta nuna cewa tambayoyin da suka yi a kan aikin haji ne kun ga manzo alaihi salaam a wunin babbar sallah muhimman ayyuka da ya gabatar guda hudu ne shine jifa sai yanka sai aski sai tsawafin ifaba arramiyu annahru alhalqu a sai ayi abbreviation ɗinsu sai a ce haf ma'ana ra'un arramiyu an nahuru ha'un alhalqu Fa a tawaf to wannan ne sifa muktara da aka fi so a wani babbar sallah kai ma'ana lokacin da ka shigo mai na kabaro muzdalifa to abinda ake so ka fara zuwa ka jefi jamratul akaba ka wuce jamra ta ɗaya da ta biyu sai ka je waccan babbar wacce daga ita sai makka to sai ka jefe ta da tsakuwa bakwai to daga nan kuma in ka zo da dabba ka je ka yanke ko ka je ka saya ka yanka wanda yanzu wannan yana da wahala sosai shi yasa galibi mutane suke ba da kuɗi a banki ainihin ya zama an saya an yanka an sarrafa inda ya kamata to sannan kuma sai aski sannan kuma sai a je ya da ifada to wasu da suka zo sai suka fara yin aski wasu suka fara yin jifa wasu ma suka wuce suka yi tsawafa da ifada kuma sai ake ce wasu ai manzo alaihi salam ga yadda yayi to sai zo ce ya ma'aikin Allah ƙaddamtu kaza ala kaza ma za tara sai ce if'al wala haraj ya ma'aikin Allah ni sai da nayi kaza sannan nayi kaza sai ce ku je ku yi ba matsala wani daga cikin sahabbai yace ba a tambaye shi alaihi salamu a wannan wunin ba dangane da wani abu da aka jinkirta ko a gabatar fati ya ce ku aikata babu matsala to saboda haka sai mu malamai suka ce to kenan wannan hudun da zaka fara yin na ƙarshe sannan ka zo kai na uku sannan kai na biyu ko kai na ɗaya ko kuma ka fara na ɗaya sannan ka tsallaka kai na hudu ko kuma kai na biyu sannan kai na uku duk yadda kai in dai ka yi su to shi ke na kayi abin da ake so a wannan wunin har ma imamu tsahawi a cikin littafin na sharu a asar ya hikaito cewa in ma mutum ya kuskura bai yi tsawafin ifada a wani babbar sallah ba har rana ta faɗi to ya koma ruwa ma'ana abubuwa da suka halatta gare shi a da to yanzu kuma ainihin an rufe kofa sun riga sun haramta yanzu dole ne sai ya mai da ainihin iramin sai je sai an gama ayyamu minan sannan kuma ainihin ya zo ya yi tsawafin ifada sannan abubuwa kuma su halatta gare shi almuhim dai wannan wata matsala ce lafiya jamhur suna ganin cewa za ka iya jinkin tsawafin ifada har ya zamo cewa lokacin da za ka tafi amma suke ta mutumin da bai tsawafin ifada ba har ya tashi zai dawo to idan ya yi shi ya kwafe masa makwafin tsawaful wada saboda haka wannan shine ra'ayin jumhurin malamai almuhim dai wannan tambayar da suka yi dangane da abin da ya shafi al'amura ne da ya shafi ainihin aikin haji gabatar da kaza ko jinkirta kaza faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallamita ya ibadallah ya ce ya ku bayin Allah wa Allahul haraj Allah subhanahu ta'ala ya sauke laifi ko kuma kunce kalma ta alharaj takan zo da ma'anan abik shine kunci wa ma ja'ala alaikum fid min haraj Allah bai sanya muku kunci ko takura a cikin addini ba sannan alharaj ya ati bi ma'ana al isim. laysa la ma harajun haka kenan al isim. babu laifi ga ainihin gurgu ko makaho ko mara lafiya idan ba su je yaƙi ba to saboda haka kenan al'adar zai ɗaukan waɗannan abubuwa ko ma ya zama alharam abin da ya zama an haramta to sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wa za Allahul haraj Allah ya sariyar da laifi ya sariyar da kunci ko takura illam ra'an ban ra'an gulma. sai dai ga mutumin da ya zalunci ko ya danne hakkin wani ta fuskar zalunci wato ku duba sauƙin musulunci da adalci musulunci aka sai iktaraban ra'an zulman domin ya ta min an taƙata ribahu wa laisa bi zulm ya iya yiwuwa ka tauye hakkin wani mutum ka shiga wata alfarma tasa wani hakki nasa amma ba ta fuskar zalunci ba ta fuskar kuskure haka zai iya yiwuwa to irin wannan ana fata ya zama a cikin afuwar Allah subhanahu wataala domin yanzu yadda muke rayuwa ba zai taɓa yiwuwa ka ce ba za ka saba ma wani ko ba zai saba maka ba akwai abin da za ka yi ma wani bai ji daɗi ba amma ba da niyya kai masa wannan abin ba yanzu misali Allah ya kiyaye kana tafiya akan abun hawa a guje sai ka ga wani yaro zai tsallaka ko ta dabba ba kai aune ba ka taka burki sai wani ya zo da ke ga ta baya kaga wannan mutum ba zai ji daɗi ba to amma ba kai wannan dan ka cuce shi ko ka zalunce shi ba ko kuma kana cikin tafiya sai kaga wata matsala za ta iya faruwa sai kai wani fakin na gaggawa shi kuma wani zai ji shi kuma ka masa abin da ba daidai ba ya fusata ya hayayyako to kaga ana sai ka ba shi hakuri kuma Allah ba zai kama ka da laifi ba saboda ba da gangar kai masa wannan ba so akwai abubuwa da za ka yi ma ɗan uwanka bai ji daɗi ba amma ba ta fuskan zalunci ko ta fuskan wato ka cutar da shi kai wannan ba to saboda kamar yake alayhi salam sai ce sai dai mutumin da ya zamo wato ya danne hakkin wani ta fuskan zalunci to wannan gabar 'yan uwa za ta nuna mana kamar yadda muka sha faɗa mu yi kaffa kaffa da hakkokin ƴan uwanmu wallahi hakkokin Allah in dai abu bai kai ga shirka ba suna da sauƙi mutum ya sami Allah da su bai tuba ba a kan ya samu Allah da haƙoƙin mutane bai sauƙi ba wani zai iya mutuwa ya yi waɗansu ayyuka na sabo wasu ma kaba'irai ne amma bai kai ga shirka ba kuma a ganin damun Allah ya fi masa bai masa azaba ba wani ya mutu akwai wasu farilloli da ake bin sa bai yi ba Allah ce ina azumi ne wani abu ne daga cikin wajibabbun abubuwa ya mutu bai yi ba amma Allah ya masa afuwa bai masa azaba ba amma kada ka kuskura ka mutu ka je da hakokin bayin Allah ka zalunci wani ka danne hakkin wani ka sa su wani a cikin halin kakani kai wallahi in na karanta irin waɗannan hadisan nikan tausaya wa kaina kuma in tausaya mana umuman kuma in tausaya wa shugabanninmu kususan kaga wani shugaba ko na ƙasa ko na jiha ya zo ya saka ɗaruruwan mutane a cikin matsala a cikin takura a cikin tashin hankali kuma da gangan abinda ba dole sai an yi ba bai sani ba ma'aiki alaihi salatu salam yana cewa ya Allah duk wanda ya jibinci wani abu daga cikin lamarin al'ummata ya sauƙaƙa musu Allah ka sauƙaƙa musa wanda kuma ya jibinci lamarin al'ummata ya takura musu Allah ka takura musa sai dai wannan yaran ba kowa ke gane shi ba wani yana ganin yana cikin AC motoci bullet proof a jirgin sama a ya ko'ina a zo a tare shi a tsara masa a yana ganin ai babu matsala bai san matsaloli fal wanda Allah kada ya san iyakarsa wani sallallahu salamatu wa lafiya saboda haka saka ɗan adam ko ba musulmi ba ne a cikin kunci a cikin tashin hankali wallahi babu abin da yake sa a rayuwa kamar yadda kuma bil aksi fitar da bayin Allah daga cikin matsala babu alkhairin da ya kai shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka samu dace to saboda haka ma'aiki alayhi salatu salam sai ya ce fa zaka alladhi harida wa duk wanda ya danne haƙƙin wani ta fuskar zalunci ya cuci wani ya saka wani a cikin matsala da gangan to wannan shine ya saka kansa a cikin takura Shi ne ya yi zunubi shi ne ya yi haram wa halaka kuma wannan shi ne wanda ya halaka na salamatu wal afiya kanu ya lalla, sai suka fiye ma'aikin Allah ta dawa shin mun samu mu yi magani idan cuta ta faru kala na'am ya ta dawo. sai ya ce na'am ya ku bayin Allah ku je ku yi magani Wanda zai nuna maka ladabin sahabbai da biyayyarsu a yanzu da manzon Allah ya ce a'a to duk cutar da mutum zai yi bai halatta yi magani ba ku duba abin da mutum zai yi domin kawo kansa matsala yana ganin bai kamata ya gaban kansa ba sai ya samu lasisi a musulunci to ina ga kuma wani abu wanda yake na addini ka ce kai wannan da ka kuma ka ce Allah ya baka lada kaga wannan haihata sun ma haihata abin da ba zai taɓa yiwa bane ba wannan abu ne na mu'amala ta yau da kullum kuma kullu na bi hajatin ilai kowanne mai na da bukata zuwa ga magani domin in ba kai wata cuta ba za ka yi wata cutar kuma kana bukatan waraka amma saboda ladabinsu da biyayyarsu sai suka yi tambaya shin ya halatta mai magani ya ma'aikin Allah manzo alaihi salatu wassalam yace ya halatta to anan da ya ce ta dawo ku yi magani wannan amru wujubin ne ko amru istihbabin ko kuma amru jawaz in baka lafiya kai magani wajibi ne ko mustahabi ne ko kuma ja'izi ne Wani kuka zaba mafi yau malamai suka ce yin magani ja'izi ne to yanzu da mutum cuta za ta kama shi ta shi yanzu ya dogara ga Allah ba zai yadda ya magani ba kuma har ya rasu ya yi laifi ko bai laifi ba ga maganin an kawo shi ba zai sha ba kawai shi haka yake so ya mutu da wannan cutar ya yi laifi ko bai laifi ba ali ya yi laifi eh ya yi ne a'a wai ainihin ya yi zunubi ko bai zunubi ba bai zunubi ba Allah yana ta wala ta kusa kun kuma bai zunubi ba ya yi zunubi to malamai sun ce bai zunubi ba mutum yanzu gashi ba shi da lafiya magani na halabba ba na haram ba ya ce shi ba zai magani komai ba ya kwammata wannan diyar da wannan lalurar Allah ya masa kafara da ita yake shan magani shi kenan ba wani zunubi da ya amma sabanin a ce ga wani abu ya faru da ake buƙatar gabatar da agajin gaggawa rayuwa ta kai gaci misali mutum sai ya yi wani abu sai ya tsaya a makogaransa kamar a ce kai kifi ko wani ƙashi sai aka ce sai ya kurɓa giya sannan wannan abin ya wuce sai ce to shi yanzu a kan ya kurɓa giya sannan wannan ƙashin ya wuce shi ya haƙura ya mutu a haka to malamai sun ce a nan haramun ne haramun ne suka ce magani ko haramun ne inda na haɗiyar wani abu da ya zamo kamar ya tsaya a makogaro ko kuma kana jin yunwa a kawo maka abinci yunwa a fidadan mutum har yana ganin ɗaya abu ɗaya yana zama biyu ta kawo masa abinci sai ce kai shi yanzu ya fasa cin abincin nan ma gara ma kawai yin wannan ta kashe shi malami suka ce yayi haramu yin wa ita ba rashin lafiya ba ce ba rashin lafiya ba da za a ce an je an kwanta ina fata an gane suka ce saboda haka magani ko na haramun ne to ya halatta a masar kawo suka kawo misali yanzu mutum ba shi da lafiya sai aka ce sai ya sha fitsari sannan ya warke ko sai ya sha jini ko sai ya ci naman alade ko naman kare aka ba shi wannan fatawar aka ce sai ka ci wannan ka warke kuma babu wani magani na halak da aka sani wanda zai kawar da wannan cutar ya halatta mutum ya ci malamai suka ce da sharaɗin idan likita musulmi ne ya ba shi fatawar shi kan arne dama ai mushe ai kayansa ne giya kayansa ne haka ne ko ba haka bane suka ce idan likita musulmi ne ya ce masa wannan cutar ba za a warke ba sai an sha jini ko ba za a warke ba sai an sha giya ko sai an ci naman alade ko sai an ci mushe suka ce to ya halatta mutum ya ci to idan akwai wani magani na halak amma kuma za a samu jinkirin waraka amma ana shan jini ko ana kurba fitsari ba fa fitsarin ragumi ko banda dabbobi guda hudu da ya halatta a ce jinsin raguma shanu awaki tumaki wannan fitsarinsu ba na jasa ba ne wannan ana maganan wato ainihin fitsarin ɗan adam ko fitsarin duka dabbar da aka haramta a ci bawalinta shi ma ainihin najasa ne to yanzu sai zan mutum ba shi da lafiya ga magani na halak amma kuma za a samu doguwar jinya kafin a warke amma mutum yana kurba bawali zai warke yana kurba giya zai warke to ya za a yi ya halatta a shagiyar ya halatta a shajinin ko a tunaman aladin shi ne mahallin sabani wasu suka ce suna ganin ya halatta domin babi ne na lalura suka ce ai ta ma yunwa in muka duba wata ƙwarya ƙwarya cuta ce amma kuma an yadda matafiyi in yarsa abinci ya ɗan ci mushe ka ce to wannan tun da wancan first aid ne to wannan din ba a iya yi amma mafiya suka ce a'a in dai har akwai na halatta saboda hadisi na ta Allah bai sa wa raka ku a cikin abin da ya haramta muku ba to in dai an yadda wannan maganin za a warke to ko komin doguwar diya gara mutum ya haƙura domin ita kanta diya ai Allah ya boye abubuwa mu ne ba mu sani ba yanzu wani zai iya samun karaya ko gocewa ko wata malaria mai tsanani ya wajen sati biyu uku kwance zai ji ba daɗi to amma akwai wani gingime mai sharri da zai fada masa Allah sai ya nade shi nan ya zo da shi da ya fita da sharrin ya faru gare shi da an yaye masa abin da kare masa to sai ya ta godiya mara iyaka wajen Allah subhanahu wataala to saboda haka dai magani halal ne to me ake kira magani malamai suka ce na farko ya zamo tajriba ta nuna kaza maganin kaza ne ma'ana ƙwarewa ta yau da kullum ta nuna kaza maganin kaza ne ba tare da wata tsatsuba ba ko wani abubuwa da ya shafi sihiri ko wani surkulle da abin da ya kama da haka ba misali mu yanzu a gargajiyance mu ce sassaƙen marke idan aka ɓararraka aka sha ana warkewa daga tari misali a ce rai ɗore idan aka tafasa aka sha ruwan yana maganin typhoid misali idan aka zika da aka sha ana samun maganin malaria to wannan gwaji ya nuna to wannan za mu ɗauke shi a matsayin magani da ya halatta amma kuma kada a baibaye shi da wani abubuwa da su kuma sun saba ma shari'a misali a ce to marken nan ba za ka sassako shi ba sai wanda yake tsakanin tsamiya biyu yauwa ko a ce kuma rakka garin ko kuma kaza akwai abin da za a baka lokaci wannan babu matsala akwai wato sassaƙen da za a ce da kai ka sassaƙo shi sassafe ba za a yi mata a yinin rana ba ko kuma a ce idan rana ta kusa faduwa ka sassako wannan ba wai shirka ba ne ko kuma a ce ganyen domin ta tajriba ta nuna ita bishiyoyi da kake gani shi gangar jikin yakan tsotse maganin da yake jikin sassaƙen wani lokaci yanzu ai kun ga akwai sassaƙa akwai bambara Ismail me mace tsakanin sassaƙa da bambara? me sassaƙa shi ne ai haka bambara fa mala bakar me su bambara gari su saka da bambara ba shi ba ne ba shi ba ne ba shi ba ne sassaka bishiya tana danya Shi shine sassaƙa ɓanɓara kuma ta bushe an gane ko to galibi idan bishiya ta faɗi ta mutu ko aka sare ta to idan ka ɓanɓaro sassaƙe ta bai magani ba da yawa idan ta bushe sai ta tsotse tasirin yana jikin itacen baya jikin bawan to kuma gwaji ya nuna akwai wasu ganyaye ko ciyayi wanda sassafe to sinadarin yana cike da ganyayen amma da rana ta yi kuma sai su tsotse abin to irin wannan sai a ce maka ɗebo sassafe lokacin da ta da yake cin wannan abin wannan ba za ce da shi sun kunne, ko ainihin wani tafi ko abin da ya kama da haka ba amma a ce wai ka je da rufe ido ko da baya baya ko ka je da tsuran lauje su ka san tsuran lauje eh ban ji ba ruwan yawa lauje ba kota shi ne a kai kokare ba da kasan lauje Wani da gaske alkai ba kasan lauje a ah, da kaji an faɗa yanzu ku to almuhim a ce wai za ka je da ainihin ka sassako da tsuran lauje ko a baka magani a ce wai za ka sha da ludayin duma kuma ta jelan ludayi to kaga wannan an koma surkulle an koma surkulle to amma a ce ka sassaƙo kaza ka jiƙa ka sha ko ka haɗa saiwa kaza da soje kaza wannan babu wata matsala addinin musulunci ya yarda malamai suka ce in dai gwajin ya nuna cewa wannan abun ana samun waraka ta hanyarsa kuma sannan wannan abun babu cutarwa kuma ba haramu bane a musulunci nan zai iya yiwa a ce a iya warkewa idan an sha amma kuma sai zamo haramun ne ka ganin ba za a amfani da shi ba sai idan an rasa wata hanyar sai wannan din to malamai dai sun yi doguwar magana akan abin da ya shafi harkar magani ba za mu iya cewa za mu cinye lokaci dangane da wannan din ba amma dai wannan shine a gurguje abin da ake nufi da shi magani ruwan rijiya ni dai ruwan sama na sani malamai da yawa magabata sun yi magana akan sasiyar ruwan sama suka ce domin ma'aiki alaihi salam idan ana ruwa ya kan fito ya kwabe tufafinsa ya kwabe rigarsa ya jika shi ya ce haza hadifu ahadin bi rabbihi eh wannan bai daɗe da rabuwa da wajen ubangijinsa ba to duk malamai suna cewa ruwan sama Allah ba shi wata khasiyya ta musamman wadda sauran ruwa ya bayar da shi to amma sauran ruwa ka sa akwai wanda suke tamfa wani kogi ni na sani yanzu a kasar da magaran akwai wani gari in sha ruwa sannan akwai gari rufe shi ma a ƙauyen maraɗi duk na je wannan garuruwan to wai shi kogin rufe akwai wani ruwa na musamman wanda zurin sa ake yi to kuma inda ake bata lamarin akwai wani tsibiri can ciki wai kabarin wani yayi ne to kaga wannan kuma an bata al'amuran kenan kaga ana nufin tabarruki ake yi da kabarin waje. to wannan kuma kaga an saba ma abin da shari'a ta zo da shi amin amin to sai yake cewa Allah subhanahu yake cewa fa inna Allah azza wa yace domin Allah mabuwayi madaukaki lam yada'an bai sanya wata cuta ba illa wada'a lahu shifa'a face Allah subhanahu ta'ala ya sanya ainihin waraka ga wannan cutan malamai suka ce a nan duk wani magani da ɗan adam zai yi ya zama itikadinsa maganin wasila ne ba shi ne gaya ba domin mafi yawa ma za ka an ce wato illa wa zu'an lahu dawa'an akwai riwaya wannan addawa'u daban a u daban addawa magani a shifa shi kuma shi ne waraka ba ko da yaushe ne in an sha magani waraka take kasancewa ba a iya shan magani Allah bai kawo waraka ba to duk lokacin da zaka amfani da magani daga cikin itikadin ka ka ji maganin nan tsani ne amma Allah shine mai warkarwa kada itikadin ka ya nuna shi wannan maganin kwamfam yanzu akwai wanda zaka ji irin jahilan garin nan masu tallan magunguna Kawai in ka sha ka ji baka warke ba ma ka zo a maida ma kuɗin ka kaman maganin shine mai bada lafiya kaga wannan jahilci ne nawa ne mutum ya sha magunguna ma cutar ta karu kuma ana taka kaza maganin kaza dan a nuna cewa waraka a wajen Allah subhanahu wata'ala take yace to Allah bai saka wata cuta ba face sai da ya sanya waraka Raira da'in wahid amma banda cuta guda daya kun ga manzo alaihi salam da ya ga dama da sai ce illal harim amma sai ce banda cuta ɗaya sai ya shiru domin a jawo intibahi sai tambaya wannan wace irin cuta ce yace duk wata cuta Allah subhanahu wata'ala ya sanya mata ainihin waraka da wannan hadisin malamai suke cewa kenan Karin jini da ake a halin yanzu yana nuna ƙarancin nunar likitoci ta fuskar ilimi tun da wanta hadisi na karanta na cewa Allah bai sanya waraka ko ga abin da ya haramta muku ba kenan a ce da ƙwarewa ta kai to da likitoci sun gano maganin da za a amfani da shi ya kwafe makwafin ƙarin jini tun da jini na jasa ne lalura ta take sawa a yi ƙarin jini shi sa aka ce haramun ne ka je ka ba da jini a baka kuɗi a mamadin jinin da ka bayar ballantana kuma ka ce a ɗabi jinin ka yi ciniki a biya ka wannan haramun ne kawai abin da malamai suka ce ya halatta in ka ba su jinin su ma su saya maka maltina ko madara ko ayaba ka ci wani abu wanda zai dawo maka da ainihin karsashin ka amma ba wai a ce an biya ka kuɗin jinin da ka bayar ba to almuhim karancin ilimi shine yasa har yanzu ba mu kai ga gano abin da zai kwafe makwafin ainihin ƙarin jini ba da za mu san wannan to daga ran nan kuma ƙarin jini sai a dakatar da shi to manzo alaihi salam yake cewa wato duk wani Allah bai saka wata cuta ba sai sai da ya sanya mata waraka ghairu da'in wahid amma sai dai cuta guda daya kalu sai suka ce wa hu. to wanne ne ya rasulullahi makin Allah kala sai yace alharim ko alharam tsufa ne Shi ne cutar da Allah subhanahu Ta'ala bai sanya mata magani ba wani mai hikima ke cewa manibtuliya bil kibari fakadubtuliya bi alfi wanda duk aka jarraba da tsufa to an jarrabe shi da cuta dubu wani tsoho ya zo gun wani likita ya ce masa likita gaskiya kunne na kaɗan-kaɗan nake ji ya ce ba ka yi haƙuri tsufa da ya ce to ido na ma biji-biji nake gani ya ce nan ma tsufa da ya ce to kaga yanzu tafiyar na ma da kyar da kyar nake in na kama abin iya rike shi da kyau baya na ciwo ko ya ɓuna ma ciwo ya ce duk tsufa ne to sai ya fusata ya ce kai dai jahilin banza komai sai ka ce tsufa sai ce to wannan ma tsufan ne ka san shi tsoho wato shi sa zaka duba yake bar musulunci Allah da yake magana iyaye ce in ma ya in indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin saboda tsoho wato sai dai ka lallaba kai kana tarairayarsa kuma laifi kai masa akwai wani alaran a kokin da yake yara su Allah ji kansa an kai shi asibiti yan shekaru kaɗan da suka wuce ciwon kumburi ne to kun san ana hana mai ciwon kumburi shan gishiri to sai likita ya to a datse ba shi gishiri to sai aka zo aka ce aran ma likita ya ce wai za a daina shan gishiri saboda kumburin sai ce ku kira min shi yana zo ce likita uwa ka. kai ne ka sai kada shan gishiri sai Allah gafa da wani ai hakuri yace ai akwai irin naku insha Allah na dattawa za a kawo dai to Allah ya ba albarka to yanzu in ban da tsufa baka san mutum ba lalura ta kawo kuma ka tsage shi kuma akan aikin to galibi idan mutum ya tsufa da kowa ma zai kaura ba ruwan shi da yaya da jikoki duk ɗan ƙaramin abu laifi ne abinda ba laifi ba laifi kakata take faɗa min wata daga cikin iyayen su kan tsofaffi ƴaƴanta manyan mutane ta ci abinci ta ƙoshi in ɗayan ya zo zai wuce alal ya ka yazo ta ba abinci bane a gidan nan ta hajiya ba a kawo ta ce ko wanda ya ci to ban gani ba kuma gashi a gabanta ko wanda ya ci tuwo ba ta gani ba kawai saboda tsufa wanda zubin ita tana cin abincin sai ta kama hannun ta ihu ta ce ta kama barawo gashe na fi mata tuwo a zo a samu hannun hagu ne ta kama hannun dama ta rike hannun dama ne barawo kawai saboda tsufa ta kunga Allah sai ya da mana kunnuwa saboda iyaye in mutum ya tsufa wato dandanan sai fusata yanzu dai ku duba wannan tambaya fa yazo amma kuma yake ta wai likitan jahili ne ta wannan ma daga cikin tsufan ne eh, masana suke cewa duk lokacin da mutum yayi shekaru dama Allah ya riga ya faɗa Allah nabi zai khalaqakum min du'fin ko ko ra'afin muna da kira'a guda biyu mai banci tsakanin du'fin da za'af wasu suka ce abdu'ufu fi zakira والضعف في الأعضاء shi abubufu na kwakwalwa za kuma sauran gabbai idan mutum ya soma tsufa abu hudu suke soma a rauni kwakwalwa haƙora su tafi ido ya tafi kunne ya tafi wannan su ne abinda yake farawa to amma akwai ɗaiɗaiku sannan sai kafa sannan kuma sai ainihin al'aura duk sai ka ga mutum ya zama yadda ya zama to amma akwai ku da Allah yake yi masa gyadar dogo yanzu in ka ɗauki salman farisi na ambata muku a wani karatun lokacin da ma'aikiyar islam ya yi hijira a yi sassani a ba. ba na sai muku a lokacin salman yana kan bishiyar da biyu yana yankowa ba to an ce a lokacin ma ya haura ɗari biyu yana kan bishiyar da biyu yanzu ga yamin cewa wani ɗan tamanin ne zai iya hawan da jini farwan farisi an yi safani wasu ce ya kai shekara ɗari uku da wajen hamsin kafin ma ya rasu kuma gagar da shi amma yanzu nemo man tsoho gagar ɗan shekara ɗari zai yi wahala ka ga mutum ma da karsashi ɗan shekara saba'in tamanin ai ba yawa ta wannan muna magana a waɗansu masu kwalitin ma in ka zo generation ɗin ƴan indomi wannan kuma Allah shi san za a yi nan gaba daga sunan su ali ashirin da talatin da ciwon baya ciwon kugu ciwon kaza wallahi ba na abin tausayi haka ake ta yi to almuhim tsufa yakan kasara ɗan adam Allah ke cewa Allah shi ne ya halice ku daga rauni sannan ya sanya ƙarfi bayan raunin sannan kuma Allah ya sake kawo wani raunin bayan wancan ƙarfin Allah ce wa man mirhu nan kusku ko nuna kiso filhar duk wanda muka tsawaita rayuwarsa to kuma za mu tauye shi a cikin halitta ibn kasir ya ce wannan ya nuna cewa duniya ba gidan zama ba ne in kana ƙara shekaru kana ƙara rauni to ina za a kure za a kai inda ba za ka iya komai ba to amma kuma a gefe ɗaya duk da shewa shi tsufa akwai rauni to amma kuma akwai wani alkhairi na musamman a cikin shi abubakar nufai ibn haris allah ƙara masa yadda hadisi imamu Turmizi, ya ce wani mutum ya tambayi ma'aiki Sallam. ya ce ya ma'aikin allah man khairun na? wane ne mafi alkhairin mutane sai ce man tsala umruhu wa hasuna amaluhu wanda rayuwarsa ta tsawaita kuma aikinsa ya kyautatu sai ce man sharrun nas sai ce man tsala umruhu wa sa'a amaluhu mafi sharrin mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa ya nuna shi yasa Allah gafarta malam ya kai mai kuɗi a daina ce ma ranka ya dade shiru a ce ranka ya da alheri in ranka ya daɗe ba alheri ba ka mori komai ba wani za ka gan shi tsoho ne amma yana tsufa sharri yana ƙaruwa tsoho amma zai je gidan baɗala tsoho ya je gidan masha'a tsoho ya dinga kalle-kallen abubuwan da musulunci ya haramta tsoho ya saka mutane a cikin matsaloli kaga wannan tsufan bai yi alkhairi ba daga cikin alkhairan tsufa idan mutum ya saba ayyukan alkhairi kuma sai tsufa ya hana shi to za a rubuta masa ladarsa tif kamar yi wannan babu dai lokaci sosai an nuna man lokaci wannan hadisi insha Allah in Allah ya kai mu rana ita yau za mu zo mu karkare shi abinda muka daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Ta tace da Allah ne isa da sakonta zuwa gare ku tana roƙon addu'ar ku ga mahaifiyarta da ta rasu to ni ma kamar yadda da yawa sun sani akwai shigigiya ta wacce take bi na Allah ya mata rasuwa a nan kurna ranar alhamis da ta wuce da safe to dai da su da makamantansu za mu saka su a cikin addu'a Allah subhanahu wata'ala ya fi musu Allah ya wata makwancin su ko kuma Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم توفنا مسلمين وليقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم خذ بنا واسينا لما تحب وترضاه اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين